to wani gwanja aka yi wa gawa wai mutumin da ya mutu ina ruwan shi da abin duniya ne saboda Allah da annabi eh? ni abin nan yana bani mamaki mutane sai su ce baba dan audu wai baba dan audu bai da mutunci baba dan ni ban san abin da suke so baba dan audu ba sun kasa gane wani ne baba dan audu kuma sun kasa gane halin da baba dan audu yake ciki inda su suke cikin wallahi ina gaya maka wani idan da shi yake cikin halin da baba dan audu yake ciki ina tabbatar maka zai iya fashi da makami amma kaga baba dan audu saboda imaninsa bai dauki kayan kowa ba a wurin Allah yake nema in wani abin ya haɗa kuɗin da wani abin da zai samu ya samu a wurinka shikenan wato ba duk mutum bane zai shiga irin talaucin da baba dan audu ya shiga ka raba shi da dan dai zamba cikin aminci dan dai damfara damfara haka dan dai mu dai isamu isa ajiya akwai matsala to wani gwanji aka yi wa gawa wai mutumin da ya mutu ina ruwan shi da abin duniya ne saboda Allah da annabi eh? ni abin nan yana bani mamaki su bar baba dan audi samu tattara dan abubuwan da zai tattara Allah ya bashi sa'a ya koma inda ya fito Saudiya in kuma suna ganin baba dan audi ya matsa musu to su tattara su yi masa na jirgi a haɗa mu a buga masa biza ai shi daman su isa mu koma inda ya fito well uh, ido da ido ni babu wanda ya taba samu na yace a kaza kaza kaza ba a kyauta ba waye waye da sauransu to amma dai a layi halin zaka samu akan irin social media wani zai yi wata magana da yin sauransu ni ɗauka nake kawai cikin sharhi ne cikin kawai dai raha ce ni dama tun da nake ni tun asal ban taɓa karɓar wata karakta ban taɓa karɓar wani rol a wani fim ce zan yi ba sannan in ci amanar rol ɗin na sha faɗi a cikin kowace interview zan yi Allah ka raba ni karɓan rol ɗin kai ba ma zan karɓa ba duk rol ɗin da na san zan ci amanar rol ɗin ba zan tsaya in yi shi ba wallahi ba ma zan karɓi shi in muddin za a ci gaba da gurzawa baba dan audu kamar yadda na faɗi idan ba samu yayi kuka samu kuka lallaba ya bar ƙasan nan ba shi dai zai ci gaba da neman abin da zai ci kuma zai ci gaba da neman abin da zai samu jalauta dan kudin jirgi ya samu iba ƙasa ina zubar da mutunci a neman abinci ye ba a taba ganin an taba ganin baba dan audu da bindiga to shikenan kuma dan dai baba dan audu ya je gurin sirikarsa sun gaisa ta yi masa alheri a nan ma mutane sun sa idanu wallahi tun da aka sa wannan episode din da aka ba baba dan audu dubu ɗari biyar to ka ji ma ni a inda ma mutane suka rika kira na ke a kira ni dai a yi mun maganar abin da baba dan audu ya yi wallahi radda aka ce an ba baba dan audu dubu ɗari biyar ina Allah kaɗai ya san mutanen da suka rika kira na na ce tab wato mutanen da sun sama bawan Allah nan idanu Allah dai ya bashi iko Allah bashi sa'a ya samu ikoma radda ko aka sa 'yan daba suka sa babu audu gaba suka je gurin mm, mm, agent din da ya yi depositin kuɗi aka an shi karka ji masu bugowa suna murna karka ji in ka duba social media lokacin ba a bugo an yi murna ba amma dai in ka duba social media zaka tabbatar jama'a suna murna cewa an talauta babu dan audu a ce anya kasan nan za ta zauni kuwa a haka kai ba sa to yin babu dan audu ni ban san dalili ba ko muskali zaratin